rundunar sojin najeriya ta zargi 'yan kungiyar nan ta ipop da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biyafara da hannu dumu-dumu wajen fille kawunan wasu 'ya'yanta biyu idan ba manta ba dai an fille kanun wasu sojoji biyu a baya-bayan nan yayin da suke kan hanyar su ta zuwa jihar imo domin yin bukukuwan aure na gargajiya mai magana da yawun rundunar sojan najeriya laftanar janar onyema inwaciku a cikin wata sanarwa da ya aikewa muryar amurka ta bayyana cewa kisan na jami'an nasu abin takaici ne sa'annan kuma abin kyama haka kuma rundunar sojan ƙasar ta ce ba za ta lamunta da wannan ta'asa ba rundunar sojan najeriya da a cikin sanarwar ta sha alwashin cewar za ta kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanya aiki ƙungiyar ta ipoc da ta yi matuƙar kaɗuwa da jin wannan labarin a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta hitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun ƙungiyar musa ima powerful dangane da haka ne na tuntubi musa cinazo waciku wani kusa a cikin ƙungiyar ta ipoc a surprise uh, press statement by the nigerian army because all they are looking for is to tarnish the image of ipob and esn yana cewa ne kungiyar ipoc ta yi matukar mamaki da fitar da wannan sanarwa kan cewar su suka kashe sojojin najeriya biyu muna zargin sun yi haka ne domin ƙara lalata sunan ƙungiyar ta ipoc a idon duniya musta cinazo inwachuku ya kara da cewa ipob under the leadership of Nnamdi Kanu and ESN. They know nothing about the killing of soldiers. Yana cewa ne ina so in tabbatar ma duniya cewar kungiyar IPOC karkashin jagorancin Musa Nnamdi Kanu ba ta da hannu wajen kisan sojojin Najeriya biyu da ke kan hanyar su ta zuwa aure a jihar Imo. Da na tambayi Musa cina Cinazo ku to ko su wane ne suka kashe sojojin biyu sai ya ce. They said they are under investigation. no evidence to prove. Uh, regards to your question who is A tunani na gwamnan jihar ta Imo, Musa Hob shi ya kamata a yi ma wannan tambayar domin shi ne jagoran tsaro a jihar ta Imo. Shi kaɗai ke da ikon sanar da gwamnati da rundunar sojan Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ƙungiyar IPOC ne da ke fafutukar kafa kasar biyafara ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula a yankin kudu maso gabashin kasar inda rayuka da dama suka salwanta. Farfesa Bello Bada malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Tsaro ya kau mai laifi a hukuntar da shi babu. To idan ka duba dole mummunan rudani ya shiga. Da ɗai ana ganin cewa kamar soja shi an kai koli ga sha'anin tsaro iyaka ta to a shaga wanda ba soja ba shi sai shi kama kai ne shi ta kai ne watan babu mai iya fidda wani yau ƙasar mu ta Najeriya haka ta kai duk alamomi da ke nuna kasawa da ƙasa ya fito ga fili. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadda tare da nuna alhininsa dangane da kisan sojoji biyu na Najeriya Lamidu, Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.